haka nan daman nan nan gidan ka da nan muka yi wannan ta baba da ita nan ne bare ku nan gidan eh nan ne eh mr man what are you doing here eh we we dani ni ne eh madam madam no no madam ha ko up madam ah no wai ka kana ka zo ka ne rakota haka ake da kira ka ta ne Okay, me da gana? Dama abin da ake gaya mun kai na koyar kan mu. Mm, wanke wanke nake neman ranka. Aikin wanke wanke. Leave your down my friend. My friend. Leave your down my friend. ai daman na daɗe ina jiran ki na san irin wannan lokacin zaki Me ya faru ne na ji shiru baki kira ba oh sorry na yadda takardar da rubuta min lambar kana ma yanzu ka rubuta min wata sai in kira ka ko ko to ba ko am ko da yake ni ina ganin me zai hana ki kwatanta min gidanku na je can ya fi sauki a gasa ba zai kwatanta muku gidanmu ba saboda ba a bari na zance a gidanmu sai da banga appointment mun ga haduwa a nan wajen to ba komai <laughs> hmm. yarinya mai tarkon giwa dole ya tanadin abu biyu idan bai na daukar kaya ba to zai na gudu dabara ba ta kai tsoho gona sai an hada masa da kunu why why you are lucky fa ah ta yi lucky sorry sorry da dala you get the point ita ce ta lucky ki gode wa Allah fa kin yi lucky ta kika samu why why big boy shi yasa kuke burge ni kai gona shigar taku ba karamin burge ni kake ai za mu kwa miki wannan shigar saboda mu raba ki da yan ai bata ma gode ba sai ta dita cikin jirgi tukun a dita on air kana kurum shi ai kurum Allah ko ai kurum kawai dai abin da ake so kawai ki koyi wanka sai da ake wankan gayu ba irin wannan wanka ma da fiya da cikin ita da muka dauko ba no mota a tamfa komai kudin ta irin menene din ai labule ake da shi irin ka ce kawai ne dai sa irin kayan nan kawai na dawo wanka irin naku sa wando yanzu ka sita ma da kai da kai da cikin kwata kudin da muka dauka ki samu ka hajiya ki samu wannan ki inci uku ki wada ki ga da gaske ko a ba za ki gane ba sai ki shiga layin tukun gaskiya ina son ku dora ni akan layin za a dora ki za a dora ki kar ki da domin ma ku waye waye waye ai eh, insha Allah insha Allah za mu haɗu da kai abu ya tashi sai in ta gagara wannan waye ne wannan babana ne okay hi dad wanda ne kai me ka ya gare kai kai musulmi ne kuwa ni no ka gane irin kai ba zai gane ba na jahire kike kawo a gidana nan to ba zai yiwu ba am dan uwa dalla a bace mini da gani kafin na yi wani abu komai na iya faruwa an gane a bar wurin nan kafirai ya ɗaci baba na'am wannan mashin din ya tsufa kai ka karbe shi ka je ka tura shi ka je ka kama su sabo good wai wai to sai kai Allah godiya ka gode wai wai amin ake ta dan uwa no canza ma za yi da gaske masha Allah dalla dan uwa da gaske ake ko da daga wasa baba wai ya kan iya kyautar mota balle mashin tun da ya ce wannan babur din ya tsufa ka bari ya tsufa bari a je kawo sabo ba zan ma buga ba saboda ka arena eh, ka tura shi ka eh, kai masa gura gura zai da gaske zai zai kama sabo dan uwa abin da kai mini wato ainihin Allah ya saka kuma na ji daɗin abin da kai matuƙa gaya a uzuri da na ci maka zarafi saboda ban sani ba ai an gane a ba komai to wannan shiga da kai wato dan uwa haka kake koyaya kawai haka ne ra'ayi ne kawai ra'ayi ne masha Allah masha Allah kasashen larabawa irin su wato ainihin misra da maroko da sauransu har da algeria ma suna sa irin wannan kayan sai ka ga wato ainihin limami ya yi sa wato ya yi zanzaro ya kuma sa jeans da wato ainihin coat an shiga wato ainihin sahu kuma ya zama shi ne limamin ma ka gane wannan abu da kai ba wai wani abu bane sai dai akwai wato ainihin bambanci kwaya sai dai wato ainihin kun bambanta ta wato ainihin gemanya kai ka kamar wato ainihin alburushi amma suna sai ga an sake shi har hada an fahimce ni ai shehunnai kenan alhamdulillah ala dalika yan uwa na gode abin da kai mini saboda haka ka ka jira za ka to zan shiga daga cikin gida in yi so ka a kawo ina jira na gode fa na tobe Allah ya saka shi gwanin wani amma na ji daɗin wannan kyautar da kai na yi ta ne ban tafi da imanin gaskiya shi sa kuke ƙara birge ni fa yanzu bari in bi shi in gani dan ah, maza a kawo mishi mashin ko za zo zo yarinya kin ga alƙawarin yaron nan ya cika shi ga wato ainihin babur ya kawo an kawo mini shi kyauta an ce ta hawa saboda haka na ji daɗi matuƙa gaya abin da nake so na gaya miki wato ainihin sharuɗa ne guda uku yaron nan kada ki ga wani ki ciki saurare shi in ba shi ba in ba haka ba kuma ranki zai ɓaci an gane sannan kuma ya tsaya da wani ma kin ƙara wani zurubin a wurina saboda haka sai ki iya shan ruwan tsumagiya gwara ki bi shi a hankali wannan yaron masa du'a'i Allah ya raba shi da duniya lafiya Allah ya sa shiga cikin aljanna wato ainihin firdausi da da dalika Allah ya raba shi da karafan Najeriya ai an gane saboda haka a bi shi sau da kafa idan kina son wato ainihin mu daidaita da ni da ke alman kibi bil kibi ai an gane ka faɗa da ka wa sahu da safi wato sahu kuma da sahu ai an fahimce ni idan ba haka ba kuma ranki zai ɓaci insha Allah ba zan saba maka umarninka alhamdulillah ala zalika sannan kuma idan mahaifiyarki ta dawo a gaya mata cewa na sami abin arziki saboda haka ni ma yanzu yadda mutane suke hawa da ainihin babu ni ma zan hau in tafi inda nake so in je wajen shehu zakiru mu tafi zikiri da ni da shi ai an gane ko za a iya tafiya insha Allah za ki iya tafiya ta nan idan wato ainihin na kunna shi na wato ainihin burya shi na zunkuɗe shi na hau na samu wato ainihin shehu zakiru muka tafi wato ainihin zikiri ah, wannan aiko bagada da ma zai iya wato ainihin kai mutum